يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ينقوى الأمر مسلمي musamman na nan garin azare da waɗanda muka zo daga wajen garin azare daga mabambantan jihohi da wasu makwabtan kasashe kamar nijar da sauransu <clears throat> yan uwa malamanmu malaman addinin musulunci malaman ahalus sunna wal jama'a yan uwa matasa baki ɗayanmu ne mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbata ga allah Allah ya daɗin tsira da aminci ga biyayyen halitta annabi musallallahu alaihi wa alihi wasallama na ga wannan aje shi aje shi tuka ɗaya tuka a hakikan al'amari ina mai cike da farin ciki da Allah maɗaukakin sarki ya bani wannan dama na samu ainihin halartowa zuwa ga wannan gagarumar mahaɗa wadda ta haɗa matasa daga ɓangarori gaba ɗaya na ƙasar nan da kuma wasu maƙwabtan ƙasashe kuma wallahi na daga cikin babban dalilin halartar wannan wurin tsabar biyayya ga na gaba ba ina ai haƙuri ba ina tsarkake kai na ba ne amma wallahi biyayya ce ga na gaba domin in koya waɗannan kannan namu <coughs> cewa albarkan matashi shine ya bi na gaba wala kamar yadda kuka ji mai gabatarwa ya gabatar har yanzu da nake karatu nake jama'a yanzu nan daga aji aka ɗauko ni cancak muka taho nan na ga takardar gayyata daga hedkwatar uwar ƙungiya da ke jos da ainihin sa hannun shugaba da ainihin waɗanda aka wakilta dangane da gudanar da wannan tsari na wa'azin matasa wallahi ina cikin kuncin lokaci kwarai da gaske amma na ce ba yadda za a yi kamar shugaban malamai a shekul imam malam sani ya haya ya yi gayyata gaskiya ko da zuwa wurin nan za mu karɓa addu'a ko ba za mu ce komai ba saboda haka matasa ina faɗin wannan wani gagarumin saƙo ne wallahi albarkar matashi shine biyayya ga na gaba wallahi mun ga haskenta tun muna kama ku muke zuwa muna zama gaban malam bakar gumi in muka taso da ra'ayi ka za ya ce a ga yadda za ku yi ba mu so ba amma tun da ga yadda babba ya ce sai mu bi wallahi har yanzu haske muke gani shi albarkar matashi tana da dangantaka da biyayyar na gaba wannan biyayya ta shugaban malamai da kuma daraja wadda allah maɗaukakin sarki shi ya ba shi ita wallahi shi ya sa ya zama babu makawa sai na amsa wannan gayyata alhamdulillahi kuma allah ya taimake ni wajen amsawa da haka ina ganin ko daga nan ne addu'a na zauna to ni in allah ya so na gabatar da tawa takardar. wallahi ban samu lokacin zama rubuta takarda ba a yi haƙuri amma ɗan tattaɓowa da ne da tattaɓowa nan da wasu takardu da ke gabana mai na koma zan haɗa ɗin sai aiko da su koda ta imel ne a yi haƙuri a bani uzuri allah maɗaukakin sarki ya albarkaci ahalus sunna baki ɗayansu duk inda suke a duniya allah ya albarkaci ahalus sunna gaba ɗayansu a najeriya Allah ya ƙara ƙungiyar jama'atu izalatul bida wa kamatu sunna alheri da albarka bayan Allah irin su a sheikh al-imam ismail ibn zakariya da suka kafa wannan ƙungiya Allah ya biya su da tukwicin aljanna Allah ya ɗaukaka su cikin maɗaukakan bayan Allah ranar gobe alkiyama Allah maɗaukakin sarki ya saka waɗanda Allah ya danka al'amarin ƙungiyar a hannun su yanzu da alkhairi kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar da cewa taken makalar da zan gabatar shine haɗin kai akan gaskiya na wato wannan taken yana nuna kenan haɗin kai ba iri ɗaya ba ne ana iya samun haɗin kai akan ƙarya haɗin kai akan yaudara haɗin kai akan magudi ko haɗin kai akan mummunar manufa to amma wanne ne Allah yake so wanda Allah yake so shine a haɗa kai a bisa gaskiya babu yaudara babu coge to menene Allah ya ce menene annabin shi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi a cikin hadisi menene malaman musulunci suka faɗi daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa al-imamu shafi'i Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi yana cewa kullul ulumi siwal ƙurani mushtaghila illa alhadisi wa illa alfiqh fi ad-din العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك فوسوسة الشياطين imam shafi'i ya ce duk wani ilimi bata lokaci ne shirme ne hayaniya ne inda ba alkur'ani ba inda ba hadisi ba dai ba fiƙihu da za a koyi addini ba ya ce domin ilimi na gaskiya shine mu ji ana cewa haddafana fulanun haddafana fulanun an fulanin an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ya ce to ilimi na gaskiya kenan jama'a musulmi da wannan nake fara buɗe jawabi na ya zo a cikin hadisi da al'imamu malik ya ruwaito a cikin muwabba da isnadi ingantacce haka al'imamu hakim da isnadi kyakkyawa a cikin littafin al-mustadrak annabi yake cewa tarattu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu kitaballahi wa sunnati na bar muku abubuwa guda biyu matuƙar kun yi riko da su faufau ba za ku taba bacewa ba su ne littafin Allah da sunnata manzan Allah a cikin wata riwaya ta hakim yake cewa lan ya tafarraka hatta yarida alayyal haud da ƙur'ani da hadisi ba za su taɓa rabuwa ba har sai sun samu manzan Allah a bakin tafki a cikin aljanna ko a filin alkiyama Allah maɗaukakin sarki a wannan ƙasa mu ya azurta mu da malaman sunna ba tun yau ba tuntuni shi yasa duk wata bid'a da aka yunkurin kawo ta a ƙasar nan sai Allah ya tayar da malaman sunna waɗanda za su kifar da ita shekaru 200 da ta wuce su dan fodiyo suka yi ihya'us sunna wa ikhmadul bid'a shekaru kusan arba'in da ta wuce malamanmu kuma a kasan nan suka taso mana da izalatul bid'a wa iqamatus sunna sau da haka bid'a ba za ta sha ba ba kuma za ta kai labari ba insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka matasa Allah madaukakin sarki yana aiki da ku wajen yada addini wajen tabbatar da gaskiya amma haka ba za ta yi ba sai kun koya addini sai kun yi biyayyar malamanku da waɗanda suka gabace ku a shekaru da ilimi da gogewa sannan sai ka yi fatan a sanya maka albarka a cikin duk abin da kake yi domin hadisi ya zo sahihi cikin sahihul bukhari da muslim a lokacin da allah ya aiko annabi da alkur'ani sai da mala'ika jibril ya ɗauke shi tun daga wannan duniya tamu ya je da shi sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida har zuwa ta bakwai ya gana da annabawan allah bayan a nan duniya allah ya taro mushi su ya yi musulmanci a baitul maqadis allah madaukakin sarki ya umarce shi da cewa was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun ka tambayi manzannin da muka aiko kafin ka mun sanya musu wasu alloli banda Allah da suke bautawa amsar ita ce a'a na haka babu shirka a cikin wannan addinin namu a lafazi ko a aiki a aƙida ko a tunani musulunci addini ne mai faɗa da shirka lokacin da annabi sallallahu alaihi sallama mala'ika jibril ya kai shi sama ta ɗaya sai ya fara haɗuwa da ubanmu adam bayan ya sallama ya gaishe shi mala'ika ya gabatar mishi da cewa ga babanka adam adam ga ɗanka annabi ya gaisa da shi adam ya sa mishi albarka ya wuce ya haɗu da yahaya ya haɗu da isa har inda ta kai ya haɗu da ainihin wato annabi ibrahim a sama ta bakwai har ya haɗu da ainihin musa dukkan waɗannan annabawa sai sun tambaya shi ma an aiko shi ne in ya ba da amsa da cewa eh su sa mishi albarka su mishi kuma addu'a ta fatan alheri wannan shine abin da muke so mu kai gare shi zuwa ga wannan hadisin don haka matasa mu muku fatan alkhairi kuma muna roƙon allah ya ƙara albarkatar rayuwar nan taku kuma allah maɗaukakin sarki ya sa ku daure da neman ilimi da kuma jajircewa a bisa biyayya waɗanda allah ya ɗora su a sama da ku wajen shugabanci haɗin kai babu shakka babu al'ummar da za ta ci gaba sai ta haɗa kai musamman al'ummar musulunci ta fi kowace al'umma ainihin bukatuwa dangane da haduwar kai amma haduwar kai a bisa gaskiya wannan takarda da nake gabatar da jawabi a ƙarƙashinta ba zai yiwu a yi mata kyakkyawar fahimta ba sai mun koma mun sami yadda annabi ya samu mutane a lokacin jahiliya a makka da kuma yadda ya riske su ainihin jahiliyarsu a madina sannan da suka karbi addinin musulunci waɗannan abubuwa ne annabi ya fara yi domin samar musu da haɗuwar kai a bisa gaskiya kaga dai ya zo ya same su suna cikin yaƙe-yaƙe na ƙabilanci da yaƙe-yaƙe na fin ƙarfi da zalunci kalmar da ya zo da ita ita ce kalmar da ta rugurguza duk wani abu da ake bi ko ake bautawa ta tabbatar da bauta ga allah shi kadai. ita ce kalmar mai kalmar la ilaha illallah don haka wannan kalmar ta ba su mamaki wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun idan aka ce musu ku ce Allah shi kadai ne abin bautawa da gaskiya babu wani bayan shi sai girman kai ya kama su me suke cewa a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun mu bar waɗannan allolin namu saboda wani mawaƙin mahaukaci saboda wani mahaukacin mawaƙi kun ga kenan wannan yake nuna mana idan dai har ana buƙatar a haɗa kai haɗin kai na gaskiya to matakin farko shine duk wani wanda ake bauta wanda ba Allah ba sai an bar shi rana wata taurari annabawa salihai waliyai shehunai kowaɗanne iri sai an bar su sai an dawo Allah wahdahu la sharika lahu saboda haka mai gabatarwa Allah ya saka mishi da alkhairi ya yi min wannan share fagen da yake cewa a faɗe ta ko ba ta da daɗi domin an faɗe ta a baya abin da aka faɗi bai yi tasiri ba yanzu ma ba zai tasiri ba ma'ana an ka faɗi gaskiya duk abin da za a faɗi a kanka an taɓa faɗi a baya ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik ba zagin da za a yi ma ba bakar magana ba sharri ba kazafi sai da zan an taɓa gaya wani annabi irin wannan saboda haka jama'a idan dai da gaske muke maganar mu haɗa kai to sai kowa ya bar duk wani abu da ya ɗauka yana da iko akan ya bautawa sai ya dawo ga Allah shi kadai bai da abokin tarayya ƙa'ida ta farko ke. kenan saboda haka duk wanda kake durƙusawa, to ka tabbatar da cewa ka mai da shi ubangiji ka yadda ko baka yadda ba ka bari ba durkuso ba sunkuyo ba rusuno malaman tauhidi su ibn karanta zadul ma'ad mujalladi na hudu ko at nabawi suka ce in ka zo gaisuwa ka lissina da kanka haka ka zama mushriki lissina da kai haka balle ka durkusa kana durkusa kan tuni ka tafi don haka ba durkuso ba risinawa ba sunkuyawa ga kowa sai ga Allah shi kaɗai bai da abokin tarayya ba wanda za a yi tuntube a kira sunan shi ko musiba ta samu sewa sai Allah amma amman jibul mutarra idza da'a wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahun ma Allah ka shiga bala'i wa za ka kira Allah wata musiba ta faɗo maka wa za ka kira Allah haka za ka koya wa ɗalibanka haka zan koya wa ɗalibaina haka zaka ka koya matarka haka zan koya matata haka za koya wa 'ya'yanka haka zan koya wa 'ya'yana kowa ya je tara 'ya'yan shi da matan shi ya gaya musu cewa duk bala'in da ya sauka kakka kira kowa in ka kira wani ka zama arne ka zama mushirki ku kiyaye wannan amman yujibul mudarra idza da'a Allah shi kadai ne in ka shiga larura zai amsa maka ويجعلكم خلفاء الأرض ويكشف السوء in mummunan abu ya same ka Allah kaɗai zai yayi maka wai ja'alukum khulafa al Allah ke sanya ku ku zama gwamnoni ku zama shugabanni ku zama jagorori a duniya sai ce a ilahun ma Allah akwai wani da ya dace a bautawa banda Allah babu don haka jama'a kun ji ka'ida ta farko hadisi ya zo sahihi cikin sahihul bukhari annabi ibrahim ya shiga wani ƙauye da matar shi kyakkyawar mace sai 'yan rahoto suka je suka gaya wa sarkin ƙauyen ranka ya daɗe ga wani bako mai suna ibrahim ya shigo garin nan da matar da tafi kowace kyau sai ce me ake jira aje a kawo ta ana kawo ta aka kai mishi ita guest house ko guest room ko wane ne suke kira ya tafi ya je kulle ɗaki da ta ga yana shirye-shirye zai abko mata sai ta tashi ta alwala sai ta sallar nafila raka'a biyu da ta ɗaga hannu mai ta ce ya Allah tun da nake na imani da kai na imani da manzanka ibrahim wani namiji bai taɓa saduwa da ni ba in ba mijina ba allah karka bar wannan kafiri ya keta mini mutuncina. na yana tasowa ya kanta sai ya faɗi sai hau shure-shure to ka san mace kuma sai ta firgita daga ita sai shi a ɗaki in ya mutu me za a ce sai kuma ta ce ya Allah in ya mutu kuma sai a ce ni na kashe shi kaga rauni sai ya watsake yana watsakewa bai daddara ba da ta ga yana sake harin kanta sai ta sake addu'a haka suka yi hassabi uku sai je tara yaran shi ya ce ai aljana kuka kawo mini to me ya faru kun ji matan annabawa ula'ikan lazina hadallah fa bihudahu muqtadi yau da 'yan yankan kai za su kama matarka za ta yi haka da barayi za su shigo cikin gidanka yau matarka za ta yi haka to akwai sake domin ahalus sunna ma'anar shi shine mabiyin annabawa ula'ikan ladhina hadallah waɗannan annabawan su Allah ya shiryar kuma ya ce fa bihudahu muqtadi kai koyi da shiryar su annabi ibrahim ya koyar da matan shi Allah kadai take kira a yau mace nawa ce zaka ganta da hijabi amma ta gamza tuntube sai ta kira sunan wani kowaye ta kira sunan shi kafirci ne kowaye sunan Allah ta kira ko sunan annabi ta kira kafirci ne don mutane an yi magana sai su ga cewa a ƙiyayya muke wa shehunansu to muna ƙin annabi ne kuma to ko sunan abubakar gumi ka kira kai tuntube ka zama kafiri kasan san ku duk najeriya a wannan zamanin ba mu da shehi ha ba mu da jagora ba mu da malami ba mu da uba da muke girmamawa tun daga zuci har baki har irin shi ba wani da muke mutuntawa tun daga zuci har baki irin mala abubakar gumi to ko shi ka zo tuntube in ka ce shehu gumi to ka wuce ka zama arne ka zama arne don haka matakin farko na haɗin kai shine a dawo a yarda da allah shi kadai ba shirka ba tsubbu ba bori ba bokanci Allah kadai wahda hula sharikalau duk yan islamiyya duk yara da ke makarantar boko da duk waɗanda ke karatun allo duka kuje ku ɗora musu Allah kadai a baki wallahi babu zamanin da ya dace a yada tauhidi a najeriya irin wannan zamanin da muka samu mushirikai ciki da waje da malaman mu nan da sai sun bude jawahirul ma'ani za su karanta mana labarin wane yayi shirka yau da Hausa aka samu wani arne daga kahutu yana waka yana Allahu la ilaha shehu barhama shehu baka haifa ba haihuwa ka karya ne wannan kafiri ne gredin kafiri arne cikakken arne wanda duk ya shakka arnantaka wannan shi kanshi arne ne babu wani tawili wallahi wallahi wannan zunzurutun kafiri ne haka duk wanda yake da aƙida ta wahadatul wujudi cewa komai Allah kai ma Allah ni ma Allah shi ma Allah ita ma Allah wala wannan arne ne kafiri ne shi yasa an samu wani ya taso ya ce wai mu bashi wuri wai mu ba wuri mu yan izala wai su za su iya raddin na ce a kuje je ku ji kasar dina na karatun aqida hamawiya na ce a mai bulu a gindi ba zai kai gudunmawa gobara ba na ce wannan arnantaka kai ma akwai ta a gidanku ka so ka kafirce ta gidanku mu tabbatar da tauhidinka ana shirka a gidanku kai ma ka tashi kana yada ta ka ce ahalus sunna su ba ku fage za ka iya ka damalmana mana harka eh 1954 ina 'yan boko ku lissafa 1954 kusan shekara 61 uban shi ya waka yake cewa ba don kunyar sarkinsa ba ya kawo aljanna gaba mu shige ta a nan ba fargaba don girman abdulkadiri wai kunyar allah kawai yake da wai zai sawo aljanna gaba wai su shige ta a nan ba fargaba a nan titin mandawari kenan wajen girman abdulkadiri ya ce idan ka tashi kai magana kana a kanan ka ko katsina zaman bagadaza ya hana ya ganka ya ji ka ko a ina kaɗai yake bai kamata sa ba wali yake shehu ko a ina to ana wannan shirka a gidan ubanka shi bai tuba ba kai baka tuba ba ba za ka iya ba don haka ahalus sunna mu zage mu ne kadai muke fada da shirka kuma wallahi za mu ci gaba ba wanda za mu bawa fagen duk inda shirka ta taso a kaba kafira don haka kun ji matakin farko na haɗin kai allahu la ilaha illallah wahdahu la sharikala ya katta kenan sannan a yadda cewa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallama a imani da annabi muhammad a ƙudurta cewa annabi mutum ne kuma ya fi kowa cikin mutane idan ka sake ka ce annabi ba mutum ba ne wallahi ka wulakanta shi karanta mujalladin farko juz'in farko a cikin littafin al almuhalla yau shekara dubu ɗaya da rubuta wannan littafin ibn hazmin ya ce duk wanda ya ce annabi ba mutum bane mala'ika ne ko aljani ya zama kafiri annabi mutum ne na'am wani irin mutum mutum mai daraja da ya fi kowane mutum daraja amma mutum ne ul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya ni mutum ne irinku sai dai an yi min wahayi da haka mutum ne annabi ba mala'ika ba ne annabi ba aljani ba ne wai sun dogara da cewa wasu ayoyi na alkur'ani kafirai suna cewa a basharun yahdunana na'am hadhihi kalimatul kuffar kafirai ne da suka rena annabi da annabawa suke cewa mutum ne zai shiryar da mu mu ko muna cewa annabi mutum ne muna faɗin jinsin da ya fito ba mala'ika ba ne ba aljani ba ne an san mahaifiyar shi ita ce amina an san mahaifin shi shine abdullah an san garin da aka haife shi ashe mutum ne sallallahu alaihi wa sallama to ka kudurci cewa annabi mutum ne kuma allah ne ya aiko shi kuma tare da shi babu wani annabi bayan shi babu wani annabi duk wanda ya ƙudurta cewa an saukarwa da wani wani karatu ko wata addu'a ko wani salati ko wata aya ko wani wahayi ko wani iri wallahi jama'a ko jarida wani ya da'awa cewa an yi mishi wahayinta jarida ya ce wahayinta aka yi mishi wallahi ya zama kafiri saboda da'awar wahayi don haka da'awar wahayi kafirci ce ba content ɗin wahayin ba ba wai me ke cikin wahayin ba tukuna a cewar an yi maka wahayi to walla ka kafirta bayan annabi babu wani tare da shi babu wani shi kadai ne don haka huwa wahda hula sharika lahu fin nubuwati war risalati shi kadai ne shi ma bai da abokin tarayya a wajen annabta a cikin wannan al'umma da manzanci shi kadai Allah ya aiko shi kadai ne aminullah a cikin wannan al'umma Allah bai amince da kowa ya bashi ko da fallan takarda ba don haka ku ji wannan da kyau jama'a ƙa'ida ta biyu kenan ta haɗin kai a haɗa kai a bisa la ilaha illallah muhammadun rasulullah wannan ita ce kalmar da ta fi kowace gaskiya to sa'an nan lallai ne haɗin kanmu ya zama muna bin hasken alkur'ani da sunna muna bin hasken yaya malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai kansu ya haɗu allah maɗaukakin sarki ke cewa wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu wannan ita ce aya mafi girman kira zuwa ga a haɗu A akan igiyar Allah mecece igiyar Allah Alƙur'ani in ka ƙara da cewa sunna in ka ƙara da cewa musulunci duka ma'ana ɗaya ce don haka hablullah almatin kitabullah igiyar Allah mafi ƙwari da za a haɗu a kanta wadda ba ta tsinkewa ita ce littafin Allah to jama'a wallahi duk wanda yake son a haɗu haɗuwa ta gaskiya to kar ya taɓa mana da'awar cewa akwai wani abu daidai da alƙur'ani ko kuma ya fi alƙur'ani kar ya taɓa mana da'awar cewa wannan alƙur'anin da ke hannunmu akwai shakka a cikin shi wannan alƙur'anin da ka gani gaba ɗayan shi tun daga wata aya da kake gani ko wani harafi ko ko menene kake gani babu abin da yake kuskure ne a ciki balle abin da yake ganganci ne inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah shi ya saukar da alqur'ani kuma shi ya alwashin zai tsara abin shi a duk duniya yau babu wani littafi wanda ya kai girman alqur'ani wanda yake tsararre ne daga kuskure tsararre ne daga gurbatawa haddatacce ne a kirazan ƙananan malamai ba manya ba in ba alqur'ani ba a duk duniya yau alkur'ani ne kadai littafin da da za a yi gasa tsakanin mabiya musulunci da mabiya sauran addinai a ce a tattara dukkan littattafai a zuba su a cikin teku ta haɗe bayan wata guda a ce kowaɗanne su koma su rubuta nasu musulmi ne kawai za su iya haka za a dawo a rubuta alkur'ani keke da keke alkur'ani ne kadai littafin da za ka karantar da ɗanka ya iya fatiha nan da kwana bakwai idan ka zo ka canza ku yi jayayyar da har abada ba za ku daidaita ba ka gwada ka gani ka karantar da shi bismillahir rahmanir rahim bayan kwana bakwai ka dawo ka ce bismillahir ghafurur rahim bismillahir ghafurur rahim ka cire ar-rahman ka cire ka sanya al-ghafuru kaga ba ku daidaita da danka dan islamiya ko kolo ko titibiri balle gardawa zai yiwu wannan shine alkur'ani jama'a to duk mutumin da ya da'awa cewa alkur'ani littafi ne wanda yake akwai ƙari ko rage a ciki to ya kafirta da aka matasa aƙidar shi'a da aka yi dakonta a najeriya ƙarya ce kuma kafirci ne kuma wallahi kar ku sake kar ku sake ta yaɗu a cikinku balle ku zama ku ne 'yan dakon yaɗa ta alhamdulillah muna daga cikin matasan farko da aka yi kokarin a yada wannan aƙida ta hanyar mutum 1978-1979 a ƙasar nan muka turje har yau a turje muke da haka ba za mu yadda ba matasa kar ku yadda wani arne ya zo ya ce maka wai wannan alkur'ani ba shi ne aka aiko annabi da shi ba wallahi wannan arne ne zindiki ne karka yadda a ce maka wai abubakar ne siddiq sahabin manzan allah radiyallahu anhu dan damfaran mulki ne wala wannan kwangilar yahudawa ce kuma ba za ta yadu ba yadda ta samu cikas ta buga biyari to haka za ta ci gaba da bugawa har abada saboda haka matakin haɗin kai na uku shine yadda da wannan alkur'ani da ke hannunmu wa a bi hablillahi jami'an wala ta tafarraqu kar ku sake ku rarrabu to me ake nufi da rarrabuwa baya nufin rarrabuwa ko kaɗan idan ka zo ta hiya a sallah ka miƙe yatsanka wani yana kaɗa yatsa ba wannan ce ake nufi rarrabuwa ba ba wannan ce rabuwa ba ko sahabban annabi sun yi saɓani game da fahimta ta furu'ar fiƙihu ba wannan ce rabuwa ba domin wannan ba ta haifar da ƙiyayya wannan ba ta haifar da gaba don malaman malanta gaskiya ce kuma fahimta gaskiya ce kuma akwai abin da Allah zai fahimtar da kai sai bayan shekaru kaza Allah zai fahimtar da wani so ba wannan ne saɓani ba amma ka san menene saɓani shine ina cewa abubakar radiyallahu anhu wane yana cewa la'anatullahi alaihi wallahi duniya da lahira an saba ba a daidaitu ba kuma ba za a daidaitu ba don haka matasa ku kiyaye wannan domin wannan da'awar yayin da allah ya ƙetare waɗannan manyan malamai namu yanzu sai aka koma da tun ana bin makarantun jami'o'i yanzu sai aka koma har sakandare ake bi sai aka koma yanzu har makarantun firamare ake bi yanzu sai aka koma har makarantun allo ake bi domin a yada wannan aƙida ta zagin sahabbai abinda da za ka tambaya shine wacce riba za ka ci idan aka zagi abubakar ne siddiq inda za ka gane cewa akwai rashin fahimta shine profesa ne daga ƙasar iran muka haɗu da shi a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a madina ya ce yana tsammanin kamar ina jin turanci na ce mishi eh ya ce yana so zai magana da ni ne ni dan sudan ne na ce a ni dan najeriya ne sai ya nuna daidai inda kabarin annabi yake sai ce baka ganin a cikin nan akwai najasa wadda ya kamata a gusar da ita ko kuma a gusar da shi mai kabarin sai na ce ban santa ba sai na ce ya faɗa mini mecece najasar ya ce baka ganin annabi yana kwance da wasu mutane guda biyu sai na ce na'am yana kwance da wasu mutane guda biyu waɗanda suka fi kowa daraja to daga nan ne maganan mu ta fara sai ƙarshe nake ce mishi wacce riba ni da kai za mu ci idan muka ce sai mun zagi waɗannan mutane ko sai mun kawar da su daga wannan wuri sannan musuluncinmu na yau zai ci gaba sai ce ai musulunci ba zai yiwu ba ne sai an ce ba a yadda da abubakar ba a yadda da umar ba a yadda da kaza na ce mishi saurara ka ji ba professor ne a nuclear abin physics cikakken dan boko gangaran amma when you come to doctrine the brain is indoctrinated kwakwalwar an gurbata kafira in ba haka ba akwai wanda baya yadda da gaskiya sai ya ganta karar irin dan boko wanda uban shi zai gaya mai magana in bai yadda bai ce dad i am sorry but you are telling lies <laughs> i'm sorry dad but you are telling lies <laughs> because your argument is baseless <laughs> amma ka ji professor sai na ce yanzu da ni da kai muka haɗu muka cire abubakar daga darajar shi daga khalifa me za mu canza jama'a barin muku misali ya zama a ce kai dan adawa ne ku yi haƙuri ba siyasa nake son kama ba misali nake son ba ya zama kai dan adawa ne na gwamnatin shagari sai ka ce kai yanzu ba za ku tsaya zaɓe da takara ba sai an cire shagari daga matsayin shi shagari fa 1970s zuwa 80s ka ce sai an cire shi yanzu da cire shagari a yanzu da barin shi a yanzu me zai kara me zai rage to waɗannan mutane jama'a suna son su kawo rudani ne a cikin musulmi kuma wallahi ya tabbata duk wanda ke zuwa aikin hajji ko umra ka tambaye shi musulmi gaba ɗaya komi su ne gaba ɗaya amma ban da 'yan shi'a in aka je filin arafa hatta lasifikarsu daban idan aka kira sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama sanda al'ummar musulmi za su sha ruwa da watan azumi sai ga su ya tashi da askakken gemu da zanzaro da bakin wando ya tashi ya kabbarta sallah abinda annabi ya sunnanta na a sha ruwa da wuri ba zai sha ba zai saba wa musulmi saboda yana daga cikin usulul itiqadi na shi'a cewa ba za a haɗa kai ba da duk wanda yake ahli sunna ne kuma duk yadda za a saba sai a saba an tambayi wani malamin su wani mabiyinsu ya ce malam ina zaune garin da babu dan shi'a ko ɗaya cikin malaman yaya zai rinka fatawa da ɗaukan karatu sai ce je ka tambaye su duk abin da suka faɗa maka ka yi to kai ka saba in ka saba ya ce shine namu in suka ce maka farillan guda bakwai eh, to kai ka ce sha hudu to shine namu wato usul ka'ida addinin shi'a shine duk abin da ahli suna suka tafi kai ka saba waɗannan maganganun ku je ku karanta su a cikin littafin alhukumatul islamiyya na khomeini da littafin khomeini mai suna tahrirul wasila da littafin alu kashifil ghita mai suna aslu shi'a wa usuliha jama'a haɗin kai ba zai yiwu ba sai an bar zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan gayyata da zazzaki yake yi zariya a je a haɗuwai makon haɗin kai yaudara ce kun san da ta bayyana sa'adul jabbar ake gayyata amma yanzu ku je ku ji wata buga suke da abdul jabbaru sun zo sun yi waka sun tsine mishi albarka sun zage shi duk wani haɗin kai da aka yi tsakanin ɗan ɗariƙa da ɗan shi'a wala ƙarya ne rabu da su za a gansa a rana don dama a ita suke wallahi ƙarya ne yanzu abdul jabbaru kasa da yake yana zagin su su suna kasa suna tsine mai albarka amma har zariya abdul jabbaru ya je aka yi wa'azin makon haɗin kai to kun ga ahalus sunna wallahi mu ma idan ba mu haɗa kai akan gaskiya ba ko wallahi ƙarshen alewa ƙasa ba ma fata wallahi tallahi mu zama muna da transparency ya zama kowa ya bayyana zuciyar shi karara kuma ya zama wallahi tsakanina da Allah nake tare da kai tsakaninka da Allah kake tare da ni mataki na uku kenan mataki na hudu fa shine ikhlasu da kake tare da ni nake tare da kai tsakani da Allah ne eh tsakani da Allah ne to duk inda kake kakka ji kunya bayyana cewa tare kake da ni duk inda nake kan ji kunya cewa tare nake da kai kungiyar izala ta zo ta kira wa'azi a zariya jama'a mun je wurin wa'azi mun halarci wurin wa'azi mun ka daga cikinmu a ce 'yan izala kuma wani ya ce a ya za ku je muka ce a kai mai hana ka je kai ba dan izala ba ne mimbarin izala aka zo aka kafa wane ya zo wane ya zo ni na zo kuma kai kana tambaya taya na je na ce amma an kafa na ɗariƙa a zariya ba a taɓa ganina ba an kafa na shi'a ba a taɓa ganina ba ashe a daidai wannan lokacin kuma malam sani shi kuma shugaban malamai zai ziyarce mu a makarantar mu shi kuma aka ce mushi wai kada ya zo wurinmu shi ne shi ma ya fito ya ce uban kuturu ya kaɗan <laughs> eh to abinda za ka ce idan dai har da gaske ni ahalus sunna ne dan izala malam sani ahalus sunna ne dan izala me zan ji kunya me zai ji kunyan mu je wurin juna to ahalus sunna ku ji tsoron Allah wallahi mu duk ahalus sunna duk dan izala wallahi namu ne kuma wallahi ba a duniya ba wallahi har lahira Allah ya tsaye da mu tare kun dai san nan ne kut in ta gyaru ta gyaru in ta rikice to wallahi har lahira Allah ya tashe mu da yan agajin nan da yi nufa wallahi ba ma jin kunya wallahi ba ma jin kunya wata rana baro yola na isowa jihar gombe na zo daidai garin akko sai mota ta ta fashe ta nok sai na haɗu da wani dattijo sai na ce mishi baba ya ce e ka ganni ya ce na ce to ni dan izala ne sai ya ce to tunda abin naka haka ne kuma kun rabu wace kake ciki na ce mishi ni dai dan izala ne ya ce amma kai ba a garin nan kake ba na ce koma da ina nake ni dan izala ne na masallacin izala ya ce gashi nan wallahi jama'a in dai da gaske kake addini kamar yadda Allah ya ce wa ma umiru illa liya abudullaha mukhlisina lahuddin wallahi aqidar da kake da ita ko ko ina kaje je wallahi ka bayyana ta ruwa annabi ya aiki aliyu ku je ku samu mana ruwan da za a alwala aliyu ya shiga daji sai haɗu da wata mace bai wallahi na kika samu ruwa ta ce ta rabona da ruwan nan tun jiya iwar haka aliyu ya ce to aiko mu yanzu muke son ruwa don sallah za mu je mu yi mu alwala mu sha to yanzu dai mu tafi ta ce ina sai ce mata ila rasulillah mushirika ce amma aliyu bai ɓoye mata ba sai ce ila rasulillah sai ta ce ilal yi kalu lahu sabi wannan da aka ce ya zo da sabon addini aliyu bai ce eh ba sai ya ce huwan ta anina eh wannan da kike nufi mu tafi da duk inda kake wallahi tallahi ka bayyana aƙidanka ka bayyana imaninka wai ba ku ji 'yan zamani wata shegantakan magana da suke ba wai sai a ce wai mai shege ta goya ɗanta balle mai uba karin magana ce mai kyau aka juya ta fa mai uba mai uba ta goya ɗanta balle mai shege ko kun fahim shege shine abin kunya da ba a goyawa to in ta goya abin ta shege ne in aka ce ah, ba ki jin kunya sai ta ce a ah, yo mai uba ma ta goya balle na wato nata ma ya fi asali saboda tsiya haba jama'a ɗan bidi'a ya fito ya ce su ne 'yan kaza ya fada a rediyo ya fada a intanet ba ku ga wani fitsararre ba jama'a wani fitsararre yana nan akan youtube suke sa shi na intanet in ya gama lalata shi kaf sai a ɗibo ƙur'ane guda biyar sai a ɗora mai ya ce na rantse da allah billahi lazi la ilaha illa huwa idan izala gaskiya ce ƙur'anan nan su ci ne na ce wannan kwai zindiki wallahi kuma a nan nake ganin haƙurin Allah gaskiya wallahi Allah yana haba mala yau kayan a hannunmu take da tuni ba mu ba Allah tuni za mu ai Allah na da haƙuri ku tambayi dattawan nan suna karanta wata tsohuwar jarida da daga zaria ake bugo ta sunanta amana 1980 sai da malam bakar gumi ya taba tsine mata albarka ya ce jarida amana ba ku da amana akwai wani lokacin saurayi ne dan anguwarmu kullum sai an sa shi a jaridar nan ya yi mana sharri kullum sai jarida amana ta fito sunan shi mai kudi za ga ya yi rawani na karya ya yi karya ya yi sharri ya yi kasafi afuwan malam tukuna da insha Allah kun san ne da Allah maɗaukakin sarki ya tashi wulaƙantar da shi sai bai kashe shi ba ya bar shi da ran shi har yanzu amma sai Allah ya ɗora mai wata cuta wadda duk wani likita an duba duk wata aya an tofa komai amma yana ne da yake wallahi ya yi ƙarya ya yi sharri ya yi ƙazafi idan gari ya waye sai wanka sai gan shi kamar mai lafiya sai kama titi jama'a sai ya wuce kamar nan da jama'are magariba ta yi sai sake yi kwana sai dawo zai kwanta gobe ma haka zai yi yau shekarar shi goma sha biyar yana haka Shi ne sai na ce arba'i na sanatan ya tihuna fil ardi baiwa sai ya cika arba'in tukuna zai mutu ya yi wa bayan allah karya sau da haka ahalus sunna duk inda kuke ku zama kuna da gaskiya a cikin zukatanku da bakunanku game da 'yan uwanku babu shakka fitina ta faru amma allah ya kashe mana ita muka ce allah ya kashe mana ita alhamdulillahi kullum na tsaya wa'azi irin wannan ina maimaita kalmomin dattijon na malam sani ya ce me a cire gaba a cire gaba abu juna sallah abai wa juna uzuri na faɗi wannan kalmar na ce ina ɗalibai masu yin digiri wani ya ɗauki wannan kalmar ya mai da ita ita ce research topic ya je samu digirinta a kai ka je ka dubi kalmomin guda uku ne a cire gaba abu juna sallah abai wa juna uzuri wallahi duk inda ahalus suna suka yi aiki da waɗannan wasu yoyi guda uku wallahi ba mu da sauran matsala jama'a don me za ka ƙi ahli sunna ɗan uwanka don me za ka yi gaba da shi a kan me ba za ka bi shi sallah ba a kan menene in yi abu na kuskure ba za ba shi uzuri ba sahabbai sun yi fada da ya fi namu amma kun san wani abu da zai baka sha'awa idan wane ya gamu da wane sai dai a yi sallama amma ba za a yi hira ba amma in ya ga ɗan shi ya taso sai ce zo ka je ka gaya wa babanka yanzu suka rabu da uban fa amma ba zai gaya mai ba ka je ka gaya babanka cewa zan baka yata ka zo ka nema wato baya magana da uban tsakanin shi sai dai sallama ta musulunci amma zai yi da ɗan wato gabar babu ɗan ka je ka gaya babanka to in suka haɗu a sallar la'asar assalamu alaikum alaikum salam yaro ya ce za a ba shi ako sai ce eh sai to ah. <laughs> eh? yawwa jama'a da wanne za mu ji yan bid'a na mu muna ƙin junanmu ku je ku ga duk inda ke kashe-kashen nan za ku ga cewa duk inda ahalus sunna suke da karfi nan ake kashewa ina son idan da dan jarida na gaskiya a nan ya tashi je mana bincike me yasa aka yi abin da aka yi a garin baga baga ta jihar borno da aka yi irin wannan kisa ahalus sunna sun yi karfi a garin baga ƙarfi na addini ƙarfi na kuɗi duk wani kifi da ake wucewa da shi nan kashi 98 ahalus sunna ne da shi to haɗin kai in dai muna son na gaskiya to na farko mu sa ikhlasi jama'a ya zama tsakaninmu da allah babu dungu kun ji wannan na biyu Ni aikin da zai gaskata gaskiyar haɗuwar kanmu shine idan akwai ɗaurin aure a gidan wane idan akwai wata harka arziki ko ta damuwa a gidan wane a ganka tare da shi kuma karka ji kunya a ganka to sa'an nan gaskiya a girmama juna jama'a ku ji wannan magana matasa daga cikinmu musamman matasan malamai su rinka duban kalmomin da za su faɗi ga wani babba ko da ya yi abin da suke gani ba daidai ba jiya mun yi wa'azi a Zariya. ga ɗaya daga cikin abokan tafiya ta abokina malam muhammad awal mai shago sai ya tuno wata kalma da na faɗa a lokacin da wani babban shehi a ƙasar nan ya ce da a zaɓi jonathan a da a zaɓi shekarau gwamma a zaɓi jonathan wannan magana fassara ce ya yi wadda da ya yi ta ya ce da a zaɓi ɗan izala gwamma a zaɓi kirista sai ne mai wani kaset da na sa mai haba shehi ban san ko kun taɓa jin haba shehi ba to da nazo zan yi haba shehin nan sai da ne wata mukaddima guda uku jiya aka yi sake tuna mini ita na ce to na farko kai dattijo ne mai furfura an umarce mu mu girmama duk wanda ya girma har ya furfura na biyu kai mahaddacin ƙur'ani ne an umarce mu mu mutunta ƙur'ani da duk wanda ya haddace ƙur'ani na uku kai abokin ubanmu ne e mu abubakar gumi shi ne ubanmu to kai kuma abokin shi ne kai muna da abokin uba <laughs> rigidi gabji <laughs> ina fata an gane na ce to wannan dai ba zai hana mai maka raddi ba sai dai za mu yi raddin ya zama technical za a yi da lura abinda nake so in duba mana a nan jama'a idan ya zama wanda yake ɗariƙa ɗariƙa irin ta tijjaniya wanda yake daga cikin ɗariƙun duniya kaf babu ɗariƙar da ta fi kowace ƙarya ga allah irin ɗariƙar tijjaniya ba ni na faɗi wannan magana baka karanta mujalladi na goma sha ɗaya na tafsirul manar da ya zo ƙarƙashin ayar ala inna auliya allahi la khawfun alaihim walahum ya hazanu ya ce a duk ɗariƙun duniya ba a taɓa samun makaryaciyar ɗariƙa irin ɗariƙar tijjaniya ba kuma a aikace gashi nan mun gani sannan ka dubi irin ƙiyayyar da mutumin nan yake nuna wa malamin mu abubakar gumi har yanzu bayan ya mutu babu kara babu ragayya inda aka je za a yi magana sai ya yi magana malam bakar gumi na iya tuna wata munasaba ta ƙarshe an gayyace mu taro a kan tafsiri a kaduna sarkin musulmi ya gayyace mu dattijan nan ya kiyaye girman shi ya yi maganar da ta dace amma da ya tashi sai da ya ce to ƙur'anin nema an tashi wasu ma ba su damu da shi ba ya kawo darajojin sallah amma sai wani ya ce siyasa ma ta fi sallah allah ya ji kan malam bakar ikara sai miƙe ya ce to kai kana tafafa kara wani shehi wanda kai ma baka san shi ba kana sukar wani shehi wanda nan duk almajiran shi ne ko ina ka nemi zaman lafiya to kun ji magana da nake so in kai gare ta bai yiwuwa jama'a muna cewa mun haɗa kai amma ƙanana daga cikinmu suna gaya wa manya baƙaƙen maganganu da haka ina fatan matasan malamai ku iya bakinku akwai faɗan da in ka ji manya ne ma ke kai kaka shiga yanzu ba na karatu ba ne na manya ne to kai baka kai ba da na waɗanda suka sauke ne to ka sauka to amma yanzu na manya ne kai kuma baka cikinsu da haka ina nasiha ga matasa akan wannan allah maɗaukakin sarki ya taimaka Allah bai ce waye wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu sai ce me wadhkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da ku tuna ni'ima Allah da ya muku da makiyan juna kuke fa allafa baina qulubikum sai Allah ya hada zukatanku fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana kuka waye gari kuka zama yan uwan juna saboda ni'ima Allah wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa an kun minha kuna dab da fadawa gaba ta hallaka sai Allah ya kubutar da ku abinda nake so in tuna mana shine anan wannan aya tana nan cikin suratu ali imran a madina ta sauka kuma munasabar saukar tana da munasabar halin da muka samu kanmu yau a ciki ƙabilun ausu da khazraj wasu ƙabilu ne da suka fito asalinsu gida ɗaya amma suka waye gari suka koma suka zama makiyan juna suna kisan juna amma na daga cikin hikima Allah da malamai suka faɗi shine mai da suka yi ta kashe-kashen suka yi ta kashe-kashen har faɗa na ƙarshe da suka gwabza suka kashe manya-manyan su waɗanda da annabi ya zo ya same su to da fitinar da annabi zai fuskanta tana da yawa amma sai Allah ya bar ƙwaya ɗaya shine ba a kashe ba don Allah ya nuna maka ni'imar da Allah yawa manzan Allah da kuma ni'imar da Allah yawa musulunci don kai ya haɗu wannan kwaya ɗaya shine abdullahi ɗan ubayu ɗan salul abdullahi ɗan ubayu ɗan salul yana daga cikin ƙabilar khazraj to tsakanin ƙabilar khazraj da ƙabilar aus akwai irinsu guda ɗari da aka zo aka yi wannan yaƙi duk aka kashe sauran sai aka bar shi kwaya ɗaya amma a duniya ba a taɓa samun wanda ya cutar da manzan Allah kamar shi ba shi ɗaya me kake tunani da an bar guda ɗari a na yi irin wannan karatun yau kusan wata guda na ce duk hayaniyar da muka fada a ƙasar nan Allah ya kiyaye wannan mai bakin bushiyan nan to duk shi ya saka mutane a ciki amma kwaya ɗaya ne aka rage mana me kake tunani ba dan aka samu wasu dalilai aka girba sauran ba da an kawo iwar haka su dimka da bi sallah suna nan a arewacin ƙasar nan mai kake tunani ha? Ah? yanzu ba ku ganin ga wani ɗan iskan yaro ya taso a sare da kubo ba ku ji jawaban da ya ba wannan yaro ne fa me kake tunanin da an samu ɗan shekara saba'in mai tunani irin shi waɗannan al'umma ausu da khazraj da suka zo suka yi wannan bugawa gaba ta shiga da ƙiyayya da annabi ya zo sai ya haɗe kansu ana nan ran nan sai ga su a zaune cikin inuwa ɗaya suna gaisawa da juna suna jin daɗin juna su ne wa juna wasiya da nasiha sai wani bai da ya ce idan har ausu da khazaraj suka zauna lafiya wallahi mu ba za mu zauna lafiya ba sai aka ce to ya za a yi gashi sun haɗa kan addini ɗaya sai ya ce bari ya samu wani saurayi ya je ya samu wani saurayi ya zauna cikinsu ya ce o oh, ni na mamaki yanzu wani kai ne da wane a inuwa ɗaya haka ke zuba mishi ruwan sanyi yana sha ka manta shi ya kashe kanin uwarka wani shi ya kashe sirikinka wani shi ya kashe yayanka wani nan da nan sai asila asila kowa sai ya ɗauko makami wani sahabi yanke a guje ya tafi zai gaya wa annabi sai ya samu wannan aya ta riga shi annabi ya taho wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu annabi ya iso ya karanta musu wannan aya yana cewa a bida'awar jahiliya wa ana fiko yanzu jama'a ƙida irin ta jahiliya za ku yi ina cikinku to jama'a a musulunci babu magana cewa ni ba fulatani ne kai ba haushe amma ana iya faɗin wannan da sunan faɗin jinsinka raha wasa amma ba da nufin ta da ƙabilanci ba babbar bane bai fi bafulatani ba bafulatani bai fi babarbare ba bahaushe bai fi banife ba banife bai fi kare-kare ko kuma makamantan haka ba ba gizme bai fi kaza ba wani bai fi kaza ba dukanmu ɗaya ne ba wanda ya fi wani sai wa sai wanda ya fi wani tsoron Allah la fadla li arabi ala ajami illa bittaqwa in ka fi wani tsoron Allah sannan ka fi shi ku dubi sayyidina abubakar ya sayi bilal ya yanta shi mai umar ya ce sai ya ce sayyiduna a ataka sayyidana mai gidanmu abubakar ya yanta mai gidanmu bilal wane ne bilal umar yake ce mishi mai gidanmu saboda musulunci saboda haka jama'a ina fatar sharar fagen nan da ne mana na wannan wa'azi ya zama ainihin zai zama mana kyakkyawar matashiya wadda koda daga nan na tsaya to ta ishe mu amma ku yi haƙuri zan karanto mana wani hadisi kwaya ɗaya wanda wannan hadisi shahararre ne yana nan al'imamul bukhari ya ainihin fitar da shi kamar yadda al'imamu muslim da sauran ainihin malaman hadisi irinsu al'imamu ahmad da abu dawuda dukkaninsu sun ainihin fitar da wannan hadisi wannan hadisi shahararren hadisi ne daga sahabi huzaifa ibn al-yaman allah ya kara mashi yarda ya ce kanan nasu yas'aluna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama an alkhairi wa kuntu as'aluhu an sharri makhafata an yudrikani sahabbayin suka zo tambaya annabi sai wannan ya tambayi ya ake sallah wannan ya tambayi tahiya wannan ya tambayi ikama ya zan zauna da matata menene haƙƙin mijina alheri kullum suke tambaya amma shi huzaifa sai zo da wani sabon salo duk inda zai tambaya sai ka ji game da sharri ne amma ba don shi masharranci ba ne ba don yana son sharri ba ya ce sai don ya san sharrin domin kada sharrin ya riske shi fakultu ya rasu rasulallah wata ran sai na ce ya manzan Allah in inna kunna fi jahiliyatin wa shar mun taɓa kasancewa a zamanin jahiliya a cikin sharri yaƙi zinace-zinace kisan kai tsarki ya tabbata ga Allah wallahi jama'a ba wanda ya san jahiliya ko sai wanda ya karanta ƙur'ani da hadisi sai wanda ya karanta littafin masailul jahiliya na muhammad bin abdulwahab sannan sai wanda ya karanta al'adabul arabi idan ka karanta arabic literature za ka ga mecece jahiliya za ka ji wani shaidani yana cewa a fatima mahalan ba da haza ta dalluli fa in kunti qad azma'ati sirmi fa ajmali wa in ta ku taku qad sa'atki minni khaliqatun fa sulli thiyabi min ki tansuli imrul qais ya jarabtu yana son ya zina da wata yar baffan shi ya yi juyin duniya ta taki jahiliya yana nan yana bin sawun su nan yan mata sun je suna wanka suna kurme sai zo ya tattara zannuwansu da rigunansu gaba ɗaya sai nan naɗe sai hau saman bishiya ya zaman shi suna fitowa cikin kurma ihu wa ya kwashe mana kaya sai ce a'a ce ta zo ta kwanta nan in aka biya bukata da ita shi kenan. ta zaɓi rigarta ta sa ta gaba sai da ya zina da 'yan matan duka wadda yake hari ita ce wannan fatima ita kuma sai ta ce wallahi sai dai ta tafi gida tsirara shine da yake shaidani ne sai je saka abin a waƙe ya ce wa yawman ala zaharil kathibi ta'azzarat alayya wa alat halfatan lam tahalluli ya ce wata rana fatima a tudun janya shin nan ta bani wahala kuma ta rantsuwa da allah ta ce kuma babu ja da baya shine ya zo yana lallashinta a fatima mahalan ba a ba ki dan sassauta wannan kiyayya ta yi yawa ki dan yi kaza irin lallashi na na 'yan samari samari na amma da ta ƙi sai ce famis luki hubla ga mahallin shahid kattaraktu wa murdi ya ce ke ɗin me mai ciki ma mai goyo ma mun yi kaza mun yi kaza da ita jama'a wannan ita ce jahiliya to idan baka karanta qur'ani da hadisi ba baka karanta masailin jahiliya na Muhammadu na bin ba baka karanta adab ba ko je ka samu cikin dattawan nan wani ya baka labarin daga shekara arba'in kafin a kafa kungiyar izala zuwa baya don yanzu kan an haife ka ne a zamanin ana musulunci je ka ga yadda ake da malamai ne 'yan iska suke zina da matan mutane da nufin wani gashi ne kwaya ɗaya wai ba wanda ya san shi a farjinsu sai su gashin munkiri <laughs> kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wallahi da wayanmu muke ganin shehunai sun zo anguwa sai a ɗibe su sai a shigar da su ɗakunan matan aure masu gidan su bar gidan shine wata rana da ta rufa mana wai sun kai mu sun kai mu caji ofis mun yi wa'azi mun taba tijjani 1995 wani tsoho zai magana na ce a kai kan kai shiru tun muna yara an gama da matanka me za a gaya mana ɗaya eh, sun kuyi da kai ce to mu je mu zauna lafiya ina ina zama lafiya an gama caccake matanka tun shekaru arba'in <laughs> an yi maka tashin alkiyama a cikin gidanka an fahimta jama'a wannan jahiliyar jama'a mu ma mun ɗanɗana ta a ƙasar nan wallahi wallahi jama'a waɗannan malaman da suka yi mana da'awar sunna zuwa yau wallahi sun cancanci duk wata addu'a ta alheri jama'a an ɗaure su kai akwai malaman da suka je wa'azi wata anguwa a zariya wata shekara da bala'i ya bala'i wallahi ɗakin amarya aka zuba su aka ɓoye su saboda an biyo su za a kashe da haka aka yada wannan addinin jama'a jahiliya zina shan giya caca ta zama ba komai ba saurari wata waka ta cikin adabin hausa kaji wani mawaki da yake cewa mai tsoron kudin ubansa sai ce da kwaran kwatsa baya leƙa kati ragowa irin wannan jahiliyar tamu ce wato inda ya haɓa za ka yi baban sata ba to ba za ka yi caca ba kaga ana nuna maka ka je ka sato kudin ubanka kawai ka zo kai caca huzaifa ya ce mun taba zama a zamanin jahiliya ba abin da ke ciki sai sharri faja'an Allahu bi hadha alkhair muna nan sai Allah ya zo mana da wannan alheri na musulunci tambayar da yake manzon Allah fa hal ba'da hadha alkhairi ha min sharrin shin bayan wannan alherin akwai wani sharri fa qala na'am manzon Allah ya ce qultu sai na ce ya manzon Allah wa hal da hadha sharr min min khairin wannan sharrin kuma da zai biyo bayan alheri bayan shi akwai wani alheri kala na'am manzon Allah yace i bayan wannan sharrin akwai wani alheri wa fihi dukhul manzan Allah sai ce sai dai a cikin wannan alherin da zai biyo bayan sharrin akwai tashin hankali akwai ɓacin rai qultu wa ma dukhulu sai na ce ya manzan Allah wani tashin hankali ne yake cikin wannan alheri qala manzan Allah yace qaumun yahduna bi ghairi hadi za a samu wasu mutane suna bin shirya ba tawa ba mutane su zo suna da'awar musulunci amma ba shirya annabi suke bi ba ga sunan birjik mutum yana da'awar ya haddace alkur'ani wani ma hanyar ce shi wai ahalus sunnati ne amma ka je ka ga zindikancin da yake yi yana bin shirya amma ba ta annabi ba ta'arifu minhum wa tunkir manzo Allah yace zaka ga abubuwa daidai kuma zaka ga munana qultu fa hal ba'da zalika alkhair min sharr bayan wannan alkhairin akwai wani sharri ya manzon Allah kala na'am manzon Allah yace eh du'atun ala abwabi jahannam akwai wasu masu kira suna kiran mutane ne suna tsaitsaya kofofin jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha wanda duk ya amsa musu za su jefa shi a cikin wuta qultu ya rasulullah sifhum lana sai na ce ya manzan Allah ga ya mana sifofin su qala hum min jildatina manzan Allah ya ce fatar mu iri daya ba fatar kare suke da ita ba fatar mu iri daya wa yatakallamuna bi alsinatina yaran mu ɗaya da su kenan wannan yana nuna maka daga cikin wannan al'ummar tamu irinmu masu yare irin namu za su samu waɗanda za su suna ɓadda mutane suna kiransu zuwa ga ƙofofin jahannama ahlus sunna ku je ku saurari wannan kasar da kyau na wannan zindiki na garin ainihin kahutu waɗannan abubuwan da yake faɗi duk wani wanda yake da wannan aƙida ta tijjaniya ya yarda da waɗannan abubuwan da yake faɗi in ku ya ce bai yarda ba wala ba za su karɓe shi a matsayin ɗan tijjaniya ba da yaranmu da fatar jiki irin tamu amma ga shi ya allantar da wani wanda ba Allah ba kuma wallahi ko duk abin da kuka ji sun fito su ne ta gefe ko nan da 'yan shekaru za ka ji sun ɗaga shi sun mai da shi ya zama gwarzo a yanzu sun kasa fitowa su yi mai raddi kai tsaye kuntu fama ta muruni in adrakani zalika uzaifa ya ce ya manzan allah idan irin wannan zamanin ya riske ni batattun mutane suna magana da yare irin namu jikinsu iri ɗaya da namu amma suna ɓadda mutane wace wasiya kake mun kala sai manzan Allah ya ce talzam jama'atal musulmi ka lazimci inda tarin musulmi suke ina ne musulmi suka taru ina ne musulmi kansu yake a haɗe wa imamihim ina ne musulmi suke tare da wani shugaba nasu Kultu sai na ce ya manzan Allah fa in lam kulla lahum jama'a wala imam in na laluba a wannan zamani babu inda jama'a suka taru ba wani shugaba qala sai manzon Allah ya ce fa'tazil tilkal firaq to duk waɗannan ƙananan jama'u ka ƙaurace musu kulliha baki ɗaya walau an ta'udda asla shajaratin hatta yudrikaka al-maut ka je ka runguma bishiya ko da mutuwa za ta riske ka a haka wa anta ala zalika ka doge akan haka wasiyar da nake so in mana karkashin wannan hadisin shine wannan haduwar da Allah ya taimake mu aka samar da ita don girman allah don girman allah mu ƙara haƙuri don allah me ya fawa zukatan ruwa don allah don girman allah mu ƙara ya fawa zuciyarmu ruwa idan wani ya faɗa maka baka don allah ka faɗi baka don allah kar ka faɗi baka gobe in ya haɗu da kai zai ji kunya jibi ba zai sake faɗi ba kaga allah ya gyara shi ta hanyar ka idan ya faɗi baka ka faɗi baƙa bakake za su yawa don girman allah mu yi haƙuri idan muka yi haƙuri to an samar da matakin farko na jama'atul musulmi wallahi kun ga waɗannan masu ɗariƙun ku je ku bincika duk ta ishe su wala duk ta ishe su shi yasa kullum lallashi ake duk tafiyar da kaji ana lallashin mutane wasu wasbiru wando ala alihatikum wallah ba gaskiya a kai saboda haka ahli sunna na farko mu lazimci ikhlasi mu lazimci don Allah mu biyayya sannan don Allah mu haƙuri sannan don girman Allah in an samu wani mu ya hau kan mimbari ya faɗi wata magana da muke ganin ba daidai ba don Allah kan mahau mimbari mu ba shi ansa mu bari in an sako mu faɗa wa suwaye shugabannin mu suwaye malaman mu ya za a gyara wannan ita ce wasiyata kuma don Allah mi hakuri da junanmu kana nan azare ko kana jalingo ko kana fatasko a rediyo za ka ji wani mummunan labari so da dama mu ahalus suna ba a yada alheri a kanmu tun muna matasa ba mu wuce 'yan shekara 15-18 ba sai a ce wani dan izala ya sai nono ya kai wa uwashi a ina sai a ce a azare in ka haɗu da eh, wurin wa'azi a gombe in eh, mutanen azara kukun kun nan sai ce a in ka je ka tambaye wancan sai ce a a ne aka yi haka in ka ce mutanen fataskun sai ce a a a biyu ne haka aka yi ta wannan maganar haka aka yi ta wannan batancin har yau an kasa tabbatar mana da magana kwaya daya don haka don girman allah waɗannan abubuwan da wani lokaci muke gani ake rubuta a intanet ko a jaridu wallahi akwai hannun makiyanmu don wallahi bari gaya muku wata kalma da na daɗe ina faɗi kuma jiya ma na faɗe ta ma yau zan faɗe ta daga shekara 200 da ta wuce ba a taɓa samun wata al'umma ta haɗu ta yi wa addinin musulunci aiki irin hidimar da ƙungiyar izala take ba don haka wallahi yahudawa ba sa son wallahi kiristoci ba sa son yan ɗariƙa ba sa son na tijjaniya da na ƙadiriya yan shi'a ba sa son boko haram ba sa son mu kun manta me suka faɗa kuma tsoro kuke ji cewa suka in suka ce 'yan bid'a ba kowa suke nufi ba 'yan izala ba wanda ke son mu wallahi sai Allah To mu kuma ya zama ba ma son junanmu da wanne za mu ji da haka ahalus sunna mu yi haƙuri da junanmu kuma in Allah ya so ba za a sake rabuwa ba kuma su ma 'yan ɗariƙa muna kiransu ku dawo ku bar ɗariƙa ku bi alƙur'ani da sunna su ma 'yan shi'a ku bar shi'a ku dawo ku bi alkur'ani da sunna su ma waɗannan da ake ce musu boko haram tun da sun ce su ahalus sunna ne alhamdulillah wallahi sunan ya nema na daɗi ka ce kai ahalus sunna ne amma don allah ka je ka nemi shawarar malamai ya ake sunna kuma a yi haƙuri don allah don girman allah mu ƙaunaci junanmu mu so mu wata irin soyayya da da muke ganin an haɗa a wa'azi don allah muna son ta dawo baka taba ganin mutum ba ya zo daga kyabbi kai ka zo daga biyu wancan ya zo daga wukari an haɗu a wurin wa'azin ƙasa a ina a kano sai ka ce da a yanke musu ganda su cinye gaba ɗaya kwanan ganda gaba ɗaya a lokacin ba a magana handset adireshi za ka bashi wata ran sai ziyarce ka daga haka sai ga kanwaka an haɗa aure da irin haka haka ne ko ba haka ba don allah mu dawo da wannan soyayya wallahi barin gaya muku duk wata da'awa ta buga biyari a najeriya da hausa kenan da turanci ta yi nok wallahi ahalus sunna ne kawai ake sa rai mai za ku iya wa duniya wallahi kuwa ahalus sunna ko ake sa rai mai za ku iya yi ina faɗin wannan da kalma ce ta adalci ba wai don ni ahalus sunna ba wallahi jama'a yaro ne musulunta a makalla dan yi min haƙuri yaro ne musulunta a anguwarmu 1985 sai uban shi sai ga yana zuwa wani masallaci can sai uban ya kira sai dalla mai mari ya ce kai ma musuluncin za ka yi ba za ka tafi masu haske ba mu ma mu samu haske irin na sai ka tafi wurin waɗancan jikokin ni ya samu yake gaya uban tsohon ɗan sanda ne eh cewa na ya ce yana musulunci na ce ya taho wurinku ya zai tafi wurin waɗancan masu dauɗa ya zo wurinku mana ko mu ma mu samu haske daga gare shi Allah maɗaukakin sarki ya taimaka Allah ya sanya wa garin azar albarka mutanen garin azar Allah ya kara musu albarka sauran baƙi da muka ziyarto garin azare Allah ya albarkace mu gaba ɗaya Allah ya zaunar da Najeriya lafiya baki ɗaya duk inda ake samun tashin na muna roƙon Allah ya kwantar da hankalinmu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki duk wata fitina da muke gani a wannan ƙasa ta musamman ta arewa Allah ya yi mana matasa a yi haƙuri matasa a yi biyayya matasa a yi karatu ku je ku shiga makarantar boko ku shiga ta arabiya ku shiga ta sana'a kamar yadda na gaya muku kun ganni din nan yanzu wallahi daga makaranta nake kuma koyo nake yanzu ina sake digiri na biyu bayan da na yi na sake yanzu sake digiri na biyu nake a injiniyarin da furfura da mata birjit da 'ya'ya turub wallahi kuwa gemu baya hana karatu furfura ba ta hanawa saboda haka don girman allah matasa duk wanda ya gudu daga js2 to ya koma a mai demotion ya faro daga js1 duk wanda yake karatun risala ya gudu ya koma iziya duk wanda yake iziya ya koma a halari ko ishimawi wanda ya gudu daga amma ya koma sabbih ko alamtara kaifa don girman allah sannan don allah matasa kar wani ya amfani da kucewa a tada hankali a kasaru. idan ƙasan nan ta rikice jama'a ba mu da inda za mu je mu zauna ku yi haƙuri ku yi haƙuri jama'a in allah ya so muna fatan waɗannan matasan alheri za su jawo najeriya ba za su jawo ta takaici ba insha allah allah ya yayyafa wa zukatanmu ruwa allah ya kwantar da zukatanmu allah ya zaunar da ƙasanmu lafiya allah ya kiyaye mu daga dukkan sharri da wannan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل idan za a ce ga rana ta fito a ce kawo dalili rana ce to ai ba abinda zai inganta a kai na hankali haka ne ko ba haka ba abinda na faɗa game da sheik ya yi daidai abin da na faɗa ya daidai to alhamdulillah wa ma za ba da alhaq wa ma za ba da alhaq wa ma za ba da alhaq ayyuwa ikwatu shabab ya ku taron yan uwanmu matasa mu ne matasan ai taron yan uwanmu matasa saboda haka ubangiji Allah ya shiryar da mu gaba daya abinda malaye ya gaya mana Allah samu yi amfani da shi sannan kamar da kuka sani wannan kungiya tana da aikace-aikace da yawa musamman su wa'annan matasa masu shirye wannan ainihin wato muhadara suna da bukatu masu yawan gaske don haka yana da kyau kamar yadda aka saba neman taimako yanzu ma ana neman wannan taimakon don allah don fi don allah don girman allah taimaka fi sabilillah a taimaka da ainihin abin da allah ya hore taimako baya yawa baya kaɗan yan wa musulmi malam ya kasa ainihin muhadara kashi biyu cewa taken muhadara shine haɗin kai akan gaskiya idan eh masu fita da Allah su yi hakuri a dakata haɗin kai akan gaskiya ashe idan ba haɗa kan kai akan gaskiya ba to za a haɗa kenan akan ƙarya yan uwa musulmi idan an ce haɗin kai akan gaskiya yanzu haɗin kai na taron waɗanda suke masu bautan gumaka haɗin kai ne akan gaskiya haɗin kai na masu sihiri haɗin kai ne akan gaskiya haɗin kai na kiristoci haɗin kai ne akan gaskiya haɗin kai na yahudawa haɗin kai ne akan gaskiya haɗin kai na kafiran amerika da ingila da rasha da sauransu haɗin kai ne akan gaskiya haɗin kai na 'yan ta'adda masu fasa ainihin wato ba mawamai cikin mutane haɗin kai ne akan gaskiya haɗin kai na ainihin wato zindikai haɗin kai ne akan gaskiya haɗin kan munafukai haɗin kai ne akan gaskiya haɗin kai na waɗanda suke masu faɗan magana su saba haɗin kai ne akan gaskiya to 'yan uwa mun haɗu wannan tafiya akan gaskiya ne akan gaskiya muka haɗu a wannan tafiya saboda haka an yi rantsuwa tsakani a ainihin wato wa'azin da aka yi a wancan gari shine ainihin dutse ko an hadu an yi rantsuwa kowa ya hau ya rantse akan cewa an hadu ba za a rabu ba an hadu ba za a rabu ba to yanzu idan mutum ya shigo da ainihin wato wani nifaka ya ce zai raba wannan kungiyar anya ya yi haɗin kan nan akan gaskiya to don haka kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa min ahlil madina akwai daga cikin mutanen garin madina maradu alal nifaqi la ta'lamuhum wallahu ya'lamuhum Allah subhanahu wata'ala yake cewa kuma la illam yantahil munafiquna في المدينة لا نغرينك بهم munafukai su hannu su bar munafurci idan ba haka ba za mu cuna ka gare su ba za su makwauce ka ba sai dan kaɗan don haka ya kamata waɗanda duk aka haɗa wannan tafiya tare da su mu rinka ganin su a fagen wa'azi in dai haɗin kai akan gaskiya suka yi mu rinka ganin su a wajen wa'azi akwai ganin mu wanda shine aka bawa shugaba na ainihin wato gudanarwa an yi wa'azi wajen uku duba mu gan shi ba akwai ainihin wato kaninmu wanda shine ne yake rike da ainihin sakataren gudanarwa an yi wa'azi har uku kusan uku duba mu gaisuwa ina suka tafi don allah jama'a muna cikiyarsu suna nan kuwa suna nan to idan wayannan mutane sun yi haɗin kai ne akan gaskiya su zo don allah a tafi akan wannan gaskiyar kada yaudara ta yaudare su na kuɗi ko na wani ainihin wato al'amari na duniya su zo mu tafi tare idan ba haka ba kamar yadda shek Albani ya faɗa to babu shakka lokaci ya yi da ainihin wato gaskiya za ta yi halinta mu take su mu wuce saboda haka tsakani da Allah muna roƙon Allah Allah ya tabbatar da wannan tafiya tamu kuma muna roƙon Allah wannan ainihin shehin malami da muke tare da shi shek sani ya muhammad sani muhammad ya jingir Allah ubangiji ya ƙara masa lafiya Allah ubangiji subhanahu ta'ala ya ƙara masa basira da zalaka wajen ainihin tafiyar da wannan aiki da shi da mataimakinsa malam Muhammad Yusuf Samburi ga ciku Allah ubangiji ya karfafa su da irin karfafawarsa mu kuma muna nan muna ƙara jaddada mu baya da muka yi musu insha Allah za mu tafi babu gudu babu ja da baya duk mutumin da ainihin wato ya kawo yake so ya kawo mana cikas kuma insha Allah muna da takalmin karfe wanda za mu taka shi da shi insha Allah ko ba zai motsi ba domin gaskiya muka rike kuma gaskiya ba a ainihin wato fada kan gaskiya duk malamin ba fadan babunan wa'azin malam ya tattara karkashin aya guda wadda Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ayyuhal ladina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin ya ku wadanda suka yi imani wayanda suka amsa cewa su mu'mine ne to Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku tsare dokokinsa ku tsare ainihin kanku daga wutar daga azabar Allah saboda haka ku zamo daga masu gaskiya ku zamo cikin kungiyar masu gaskiya ku zamo cikin wayanda suka hada kai akan gaskiya kada ku zamo cikin wayanda suka hada kai akan karya. saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala ya hada dukkan masu imani gaba ɗaya musulunci ya dora shi akan gaskiya da cewa laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin al-birru man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهد إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء wa hinal bas ulaika sadaku sadaqu ina sune suka yi gaskiya to haka yan uwa musulmi gaskiya ita ce ainihin doki da ainihin imani yake ginuwa a kanta ƙarya ita ce dokin da ainihin wato munafurci yake ginuwa a kanta ba da bata lokaci ba malam akwai tambaya wanda aka bayar za ka amsa su akwai wanda yake tambayar cewa idan mutum ya samu babba ko a gincire ko a zaune ko makamancin haka zai iya irin wannan zaman da ya yi ya gaida shi ko ya wato wannan tambaya an daɗe ana yin ta amma matsala ita ce me ya kawo ka wurin wannan babban zuwa kai za ka wuce sai ka ɗaga mai hannu kai mai sallama babu magana ka zauna ka gaishe shi sannan ka tashi ka tafi wannan zaman me ma'anar shi yana wakiltar tsuguno ne da ka kaucewa amma a dama ka zo wurin shi ne sai ka samu wuri ka zauna ka mai sallama ku gaisa ku yi magana da za ku amma cewar ba za ka wuce shi ka tsaya ka gaishe shi a tsaye ba saboda yana zaune sai ka samu wuri ka zauna wallahi wannan ba komai ba ce hila ce wato kaucewa daga abin da aka hana ka ne zuwa ga wani abu da kake ganin zai halatta maka halin da ka samu kanka babba yana zaune ka zo wucewa na ɗaya abin da shari'a ta so da kai kai mai sallama ka miƙa mishi hannu to amma mai yiwa mai girman kai ne sai ka rabu da shi sai ka ɗaga mai hannu kai mai sallama baba assalamu alaikum barka da asuba an tashi lafiya lafiya lautu Allah ya ce maka sai kai gaba amma a'a in kai mai haka hankalin shi zai tashi cewa ka gaishe shi a tsaye a to ina tauhidin kenan tauhidi bai taba tsayuwa ba sai an yi fada da shirka masu tauhidi ba su taba tsayawa a gaban masu shirka ba sai ransu ya baci wa rabatuna ala qulubihim idh qamu فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن shatata su da kansu ka ce mun faɗi babban magana mun sharo ta saboda haka gaskiya jama'a duk mutumin da ka haɗu da shi ka miƙa mai hannu ku gaisa amma in ya sa girman kai rabu da shi amma ba ka koma ka ce bari ka zauna in ka gaishe shi sannan ka tashi ka tafi mai makasudin zaman don ka gaishe shi a gaida shi a tsaye in baya ansa shi kenan wata ran zai ansa don baka da kudi ne wallahi don baka da kudi ne wallahi don baka da kudi ne idan baka da kudi sunan izalaka baka idan ka samu kudi sunan izalaka fara baka da kudi ne Eh, tambaya ta biyu wanda ita ce za mu samu damar amsawa mala ya ce yana son a masa bayani game da gonar fadak cewa sannan kuma menene illar jan cabi eh? a masa bayani game da gonar fadak eh. to kuma sannan menene menene illar jan cabi gonar fadak wata gona ce da aka yi da'awar cewa wai ta annabi ce amma abubakar ya kwace wa fatima abin mamaki wanda bai san waye abubakar ba shine in aka ce ya cinye gona za ka yi mamaki yanzu a kaduna ku yi haƙuri da yake ni kaduna ne kar ku ce ƙabilanci don ban san yadda zan yi misali ba ne yanzu a kaduna idan aka ce cancan giya cinye wa abubakar gumu gona me za ka fahimta cancangi mai kudi ya cinye wa abubakar gumi malami gona dukiyar da abubakar ya ɗiba ya bayar aka yi musulunci wannan dukiyar ba ta tsone mai ido ba sai gona wannan salo ne na a zagi na abubakar saboda kai baka san abubakar ba amma an ka san abubakar da annabi zai rasu ya sa aka ɗauko shi aka zo da shi aka zaunar da shi kan mimbari ya ce mutumin da na fi kowa jin daɗin abota da shi da dukiyar shi da surukuntaka da shi shi ne abubakar don haka duk inda kofa take a masallacin nan da wani ya sara ta a toshe ta amma a bar kofa abubakar masallacin annabi babban masallaci ne in ya daidai da kofar gidanka sai ka tsara kofa daga nan sai ka shigo ba sai kawo kwana ba can haka duk suka cika masallacin da ƙofofi manzo Allah ya ce suddu anni kulla khawkha illa khawkhati abi bakr yace duk wani sare ku toshe shi amma ku banna abubakar jama'a abubakar bai ci gonar annabi ba kuma faɗin wannan magana ma ya nuna baka san abubakar ba ina fata an gane mutumin da ya ɗibi dukiyar shi ya bayar ya koma me yake dillanci yake ɗora a tamfofi yana yawo da su yana siyarwa da ya zo rasuwa sai kira aisha aisha ya ce ina rasu ɗan abin da na bari ku tattara ku kai ya zama sadaka don allah ku yi haƙuri da gado da abubakar ya rasu suka tattara 'yan suturin shi da takalma suka ce gashi ya ce a kawo sadaka baitul malin musulmi sai aisha ta ce wallahi ubana abubakar ba shi ya ci riba da baitulmali ba baitulmali ta ci riba da shi wallahi idan kana son zaman lafiya karka zagi abubakar ba a wurinmu ba mu ba kowa ba ne wallahi in kana son zaman lafiya a wurin allah karka taba manzan allah aboki idh yaqulu li sahibihi la tahzan ko ɗan shi'a zindiki a cikin tafsirin almizan in ya zo zai sharhi in ya zo nan wurin sai ya ce abubakar ne don haka da nassin alkur'ani abubakar waye sahabi ne in ya sun sun faɗa sai ce amma matsoraci ne o dai amma da wa annabi ya tafiya sau da haka abubakar bai cinye kowace gona ba na biyu sai wata tambaya ce? mai illar jasar wato jan carbi illan shi kadai kuma ta isa illa ita ce bid'a ce gaskiya saboda Allah carbi ba sunna ba ce sunna shine kai da kan yatsu hadisi ya zo ko asari daga abdullahi dan mas'ud yana cikin littafin sunan darimi a muqaddima ibn mas'udin ya ga wani da carbi a hannun shi ya karbi carbin ya tsinka ya ce kun zo da bid'a ta zalunci kun zo da abin da sahabbai ba su yi ba ka karanta littafin taisirul aziz hamid shafi na ɗari da uku malamin ya yi bayani dangane da hukunce-hukuncen carbi gaskiya saboda allah malaman hadisi sun tabbatar da cewa babu wani hadisi da ya tabbata ko kusa wanda yake tabbatar da ingancin riko da carbi balle yawo da carbi cewa ni'imal muzakkari subha madalla da carbi abin yin zikiri malamai sun ce wannan ba hadisi ba ne malam bakar gumi allah gafarta mishi a cikin kasar ɗin shi na karatun bukhari an yi mai irin wannan tambayar sai ce asalin carbi daga kiristocin vatican ya fito yanzu kuma da ta yaɗu sai gashi nan ana ganin su suna yawo da carbi duk inda musulmi ke sa lada ladani su kuma suna sa cross da haka musulmi abin da yake daidai tasbihi da yatsu ta iya yiwa ka ce kana son ka yi guda dubu ne in ba da carbi ba ba za ka iya ba a musulunci babu wani hadisi kwaya ɗaya da ya tabbata wanda ya kawo yin zikiri a ƙayyade fiye da ɗari babu duk wani zikiri da za a faɗi gayan shi shine ɗari to in kai ka kwasa a kanka ka ce dubu saba'in to kai ka ɗiba a kanka to bidi'a ce za ta nemo bidi'a don haka gaskiya tasbihi da yatsu ake yi hadisi ya zo sahihi cikin sunan abi dauda da turmizi annabi ya bar matar shi tana tasbihi ya tafi masallaci ya dawo ya same ta ya ce kina nan ta ce ina nan na yi ya ce na faɗi wasu kalmomi da za a gwada su da naki da sun janya naki subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshi subhanallah alazim wannan shine hadisin da ya tabbata cewa da aka yi ya same ta da tsakoyi a gaba wannan lafazin bai tabbata ba ku karanta littafin silsilatul ahadith ad-da'ifa mujalladi na farko da ahli sunna tasbihi da yatsu ake yi kaka kirkiro kanka adadin wani zikiri da zaka ce guda dubu kaza wannan ba shi a sunan kana son kai zikiri zauna kai ta yi ba sai ka kirga ba wanda aka ce a kirgan kuma duka duka bai wuce 33 33 so uku ko kuma kwaya ɗari to sauran duk abin da zaka ce za ka yi kafa dubu sittin shari'a ba ta kayyade maka ba to na daga cikin hanyoyin bidi'a musamman a wajen zikiri malamai suka ce duk abin da shari'a ta bashi a buɗe to kai mai ka'ida to ya zama bid'a duk abin da shari'a ta mai ka'ida in ka buɗe shi to ya zama bid'a ibada tsayawa ake inda aka tsai da kai mu'amala kuma ka yi ta yi sai ran da aka sa maka birki kana cin tuwon acca da na gero da na dawa ci gaba da ci ba ce maka noma goma sha kaza ba ci yadda shari'a ta baka izinin ka ƙoshi amma sallafa ta la'asar raka nawa hudu kana yin uku ka zai bid'a kai biyar ka yi bid'a allah ya kiyaye na allah saka da alheri to yanzu ba da bata lokaci ba za mu kira mai ta'aliki na farko amma kafin nan yan uwa ana so a taimaka fi sabilillah ayyuha shabab antum na'imun antum na'imun ta'ala mai ina son ku zo tare da ni su matasa lahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd assalamu alaikum ya ya jama'atul muslimin wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to alhamdulillah cikin wannan minti bi da aka bani ina son faɗa abuwa a takaice saboda haka alal haƙiƙa rike musulunci a tsaya akan sunna sai wanda Allah ya zaba Allah ya sa muna cikin wanda Allah ya zabe su mutum ne fa ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ina son ka iya kalmar da ya faɗa fa sai ce iji alli nafsika tilfafa to ka sanya jaka gulin tala bakin ciki a zuciyarka lokacin da malam muhammad muktar bali ya zo yana tarifin wannan malami saboda alal hakika na daɗe da saninsa a kaset ɗinsa amma in gan shi magasa hannu da hannu sai a wa'azin zariya alal hakika Allah ya kala masa albarka idan za aka tsaya za a yi tarihi irin kwakwal mai da ya sha a rayuwarsa saboda rike sunna alal hakika mai ragon jini sai ya kama kuka Allah ya kala masa albarka saboda haka bayan haka tunda abubuwa ne a takaice alal hakika malam Allah ya ji kan zara a shek Ismail Idris ina ce walau anna ahalali ilmi sanuhu sanahum walau azzamuhu fin nufusi la azzama walakin akhanuhu fa khana fa nasa yana nuna cewa malamai walau ana ahalali idadai su ma abota ilimi an gane ko sanuhu da sun kiyaye ilimin nan sanuhu da ilimin da ya kiyaye su walakin sai dai akhanu sun hayinci ilimin finin fusa zuciya fakana sai a ainihin ya hainci kuma suka daudantu in an kula da bayanin malam wannan duk ta shigo ayoyi da hadisai daban-daban da bai kafa mana hujjoji allah ya kare mu da kariyarsa bayan haka ya yi bayani lokacin da aka fara wa'azin sunna lokacin da a shek ismail da allah ya kaddari hukumar soja ta yi masa a ainihin taransifa da kwantagoro zuwa jos ni ina jos a lokacin ma ina da almajirai lokacin da muka manne da malam inda duk da ta tawa tana gurin amma kamun lokacin alal hakika lokacin muna matasa kuma a cikin garin jos idan wata maulida saboda mu dama muna da abin yi shine karatun alkur'ani in mun ga dama sai mu kwana muna yi cikin yadda allah godiya allah ba alfahari ba amma watan maulidi zo zagaye hawa da sunan mu dama wasa muka ɗauka to sai muka ga wani abu da idan abubuwan suna da yawa amma saboda karancin lokaci ɗaya kawai zan faɗa idan allah ya kaddari mutum ya yi neman aure a unguwarsu aka kasa bai aura ba to dama yana jira lokacin da za a yi maulidin unguwar can unguwar da ta aure ita ta je wajen maulidi shi ma ya je wajen maulidi sai ya zama yana zazzare ido yana can sai ta hange shi ma sai ya hange ta kamun ajima ka da jimawa ko dai ta zagaye ta zo gunsa ko shi ya zagaye sai su yi gaba Allah ya kiyaye kaga haka gaba dai kan shetan ya riga ya samu bukata ta biya Allah ya kara mana kariya kuma a ƙarshe alal haƙiƙa magana wa ta bi hablillahi jami'an wala tafarraqu alal hakika da yawa mutane sai a karanta a fasara karanta kuma wani da an faɗa abu sai kaga ya gane wani kuma sai an maimaita an maimaita an maimaita har laraba suna kan magana a takarar yu'allimul himar maimaitawa yana koyar da jaki kamar inda ake noma in aka zuba jaki taki a mangala aka je aka juye aka sake da aka sake juyawa wani lokacin a dora masa ya kyali sai ga ya je gona kuma ya tsaye kaga a je a dawo a je a da ta koyar da jaki amma asalin abin da wannan ayatakin yi alal hakika mai buri ya ji tsoron Allah ya bar buri ya dawo ya bi sunna mai shirka ya ji tsoron Allah ya bar shirka ya dawo ya bi sunna mai kutungwila ya ji tsoron Allah ya bar kutungwila ne ya dawo ya bi sunna duk wani san rai a ba san rai a dawo abu sunna wannan aya tana nufin fa duk wani abin da ba shari'a ce ta ce ga yadda za a yi ba to a bashi a dawo abu yadda shari'a musulunci ta ɗabbaka alal haƙiƙa ina son kaita kasance akwai ƙwararren lokaci malam allah ya ƙara maka albarka da sauran waɗannan malamai suka zo kusa da nesa allah ya ƙara mana albarka wannan jiha ta bauchi allah ya ƙara mata albarka wannan hanshaƙiyar ƙasa ta mu najeriya allah ya ƙara mata albarka wannan abubuwa marasa daɗi suke faruwa allah ya mana maganin su wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ah, allah ya saka da alheri ustaz aliyu abdulwahab ala ramma ah, mai taliki na biyu wanda dama mutum biyu za mu ba taliki shine ustaz salihu ningi shine zai zo mana taliki shi ma dai an ba shi minti uku akar makallawa bismillah to shi kenan to shi kenan akar makallawa mun gyara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين بانغودي الله بصلاتي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم da gaisa wacce addinin musulunci shar'anta a tsakanin musulmai muna kara gode wa Allah wanda cikin ikonsa da baiwarsa da rahamarsa da ƙaddarawarsa ya kadar haɗuwar mu a wannan babban masallaci a wannan babban gari na azarai saboda wannan wa'azi ko muhadara ta kwamitin matasa na wannan ƙasa ta najeriya baki daya da farko dai ina addu'a wannan kwamiti allah ya ƙara musu albarka allah ya saka musu da alkhairi to gaskiya ni ta alikin da zan yi ba dogo ba ne na farko dai wannan shakin malami wato albanin zaria wanda izo izazzaga mana karatu a nan ina addu'a allah ya kara masa albarka allah ya kara masa albarka ya kara wa iliminsa albarka abu na farko abin da ya buɗe karatu da shi a kunnen matasa ina fata kowa ya naɗe wannan abu na farko shine ya sanar da dukkan matasa sababin cin nasarar duniya da lahira shine biyayya ga na gaba wanda duk allah ya masa arziki da biyayya to in yi karatu karatun zai yi albarka in siyasa yake za ta yi albarka in noma ne zai yi albarka in kiwo ne zai yi albarka wanda duk ba shi da biyayya yana cikin matsala wannan magana ina fata mu kiyaye ta kyakkyawar kiyayewa sababin cin nasara biyayya musamman wanda allah ya masa arziki yana tare da mahaifinsa bai mutu ba ko mahaifiyarsa ba ta mutu ba ko makwafinsu ko yayinsu in an rasa su manyan yayu idan ka sake mahaifinka aka ce bayana ya koma ga allah ko ka yi niyyar ka ɗinka ma riga in ka ɗinka za a kai masa to yanzu ne da kake da rai ya kamata ka yi ko kayan niyar kamar kyauta ba za ka masa ba yanzu ne da kake da rai za ka yi sai ka ga komai naka yana albarka yana kyau allah ya samu dace abu na biyu kuma malamin ya sanar da mu haƙiƙan nasarar haɗin kai shine fahimtar wannan kalmata ta la illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalmar da take haɗa mu dukkanmu fararenmu da mu 'yan birni da 'yan ƙauye kuma wani irin yarenka ta haɗa mu manufa ɗaya abin da muke so ɗaya damuwar mu iri ɗaya sai an fahimci kalmar in an samu matsala a kalmar to za a samu matsala a haɗin kai allah ya tsare mu kuma wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna da Allah ya jarraba mu muka rabo kuma Allah ya mana baiwa muka haɗe in Allah ya da haɗewa har ranar kiyama ba mamaki wani ya fice amma in ya fice haɗin kan ya fita haɗin kan yana nan kamar misalin da malam ya mana idan an ce ƙungiyar izala a lokacin rabuwa ina ake cewa da ina da ina da jos da kaduna shugaban majalisar malamai na jos wane ne a sheikh muhammad sani a jingir shugaban majalisar malamai na kaduna wane ne to su du suna haɗe idan sarki da sarki suka haɗu talaka kan ka kawai kawai don haka an haɗe kuma balle ma a ce ƙarƙashin sarkin ga irin wayannan hanshaƙan malamai kamar su malam rabiu daura shek rabiu daura irin su shek albanin zaria irin su shek sa'idu hassan jingir irin su shek eh, aliyu alhassan sange ga shi allah ya haɗa wannan ƙungiya ana haɗe ana dunkule in allah ya yadda ba abun da zai raba in kaga matsala kamar yadda mala ya ce a yi haƙuri to wallahi baka yi haƙuri da wanka ah, ma matar ka ma baka yi haƙuri da ita ba ka yi zama da ita ne ko kana so wata ka ce ba ta kular da kai to ashe kenan haƙurin nan shine hanyar cin nasara allah ba mu nasara nan abu na ƙarshe ina jawo hankalinmu tashin nan namu matashi in ka tashi ba za ka sauko in an ce ya tashi da hausa saura me saura sauka to idan ba a yi wasa ba an ka tashi wadowa za ka yi me maganin in an tashi a sauka shine ka yi karatu ka yi sana'a ka yi abin yi kar ka zauna zauna gari banza ka zama kallon alan nasi ka zama ɗauka wuya in ka dage da karatu ka dage da abin yi to sai ka sauka lokacin da ka tashi sai ka sauka duk wanda kake so amma ruwan ba karatu ko an tashi ba fuka-fukin sauka kan sai ne to ina muku addu'a allah ya kara muku albarka ubangiji allah ya kara mana albarka ba nan tsaya ba sai na yi addu'a ba babban malamin wanda ya sabauta a sababinsa ne sababin wannan dunkulewa shine a shek muhammad tani haya jingir allah ya kara masa albarka shek yusuf muhammad sam wanda ya zama wato allura madinkiyar alkhairi allah ya kara masa albarka ubangiji allah ya sa mi barka barka da juna a gidan aljanna wassalamu alaikum maka Allah Allah ya saka da alheri to yanzu mun zo kusa kusa kusa da karshe gaba daya cikin wannan program amma kafin nan ina ƙara jaddada abin da ainihin wato mai dirka ke ya faɗa su wasiƙa ce buɗaɗɗiya zuwa ga ainihin 'yan uwanmu wa'anda suka ce su sun sallami sheik yusuf sambo daga wannan ainihin wato tafiya wasiƙa buɗaɗɗiya in akwai kaduna mu dai mun san ƙungiyar izala ta dunkule gaba ɗaya babu kuma ganin kaduna ba jos kuma har abada kamar yadda malam ya faɗa amma idan akwai kaduna ɗin in har sun yadda akwai kaduna to mu ne kaduna saboda haka mu kuma mun yadda da shugabancin malam yusuf sambo mun yadda da tafiyarsa da sheik saniya ya jingir mun yi musu baya ɗari bisa ɗari babu gudu babu ja da baya sannan su da suka ce sun kore shi ɗin mu kuma 'yan kaduna da suka ce 'yan kaduna in harakan ɗin ne to mu kuma su ma za mu kore su ɗin kamar da na faɗa ƙaninmu ne ɗanmu ne saboda haka muna dama mu lalabtar da shi mu ma don saboda haka mu sake zaɓen shugaban gudanarwa ina son masu ɗauka cikin hanset su sake ɗauka su tura musu kafin mu koma can mu ji mu sake zama na musamman ne Allah sa mu dace ba da juma'a ba zan ga microphone ga ainihin wato shi sakatare don ainihin wato zai gabatar da mai addu'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa